Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata biyu ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Alheri ba mu mukanin labarai. To Binta, jama'a Amurka sun tabbatar da cewa wata sabuwar kungiyar da aka kafa mai tsayayya da mulkin Afghanistan ta yi rajista da ma'aikatar shari'a ta Amurka domin gudanar da ayyukan tuntuɓa da suka shafi harkokin siyasar ƙasar ta Afghanistan. tawagar sa ido kan ayyukan yaƙi da annobar covid-19 ta fada white house ta faɗa cewa ana kyautata zaton samun izini daga hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka da yi wa ƙananan yara rigakafi kafin nan da ƙarshen mako shugaban amurka joe biden ya sanar da matakan da amurka za ta ɗauka na shawo kan ɗumamar yanayi yayin da shugabannin sama da kasashe 100 na duniya suka haɗu a taron majalisar ɗinkin duniya da nufin neman hanyar shawo kan wannan lamari. Madalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya bayanai na nuna cewa bijirewa umarnin jagoranci da wasu Fulani suka yi fiye da shekaru 200 da suka gabata shine ya haifar da zaman su cikin jeji har suka nisanta da jama'a. Za kuma ku ji cewa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar ta gabatar da wasu mutane uku da ta ce ta kama ɗauke da keji sama da ɗari na tabar wiwi a wani ƙauyen jihar da magaram. muna kuma ɗauke da shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustapha Sakwato ya shirya kuma zai gabatar. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Jami'an Amurka sun tabbatar da cewa wata kungiya da aka kafa mai tsayayya da mulkin Afghanistan ta yi rajista da ma'aikatar shari'a ta Amurka domin gudanar da ayyukan tuntuɓa da suka shafi harkokin siyasar ƙasar Afghanistan daga Amurka. Wannan tabbacin na zuwa ne biyo bayan bayanin da kungiyar da ake kira kungiyar nuna wa Taliban turjiya ta ƙasa ko kuma NRF a takaice ta bayar da cewa ta sami izinin buɗe ofishinta a Amurka. Ali Mai Zaham Nazari babban jami'in hulɗa da kasashen waje na ƙungiyar ne ya wallafa wannan sanarwa a dandalin sada zumunta Twitter ranar Juma'a inda ya alkawalin cewa nan ba da daɗewa ba ƙungiyar NRF za ta faɗa ayyukanta a duk faɗin duniya. Wani kakakin ma'aikatar kokin wajen Amurka ya shaidawa murya Amurka cewa jami'ai suna sane da kungiyar da take kiran kanta kungiyar turjiya ta ƙasa da aka yi wa rajista ranar 26 ga watan oktoba ƙarƙashin dokar yi wa cibiyoyin ƙasashen ketare rajista sai dai mai magana da yawun ma'aikatar ya bayyana cewa mai neman yin rajista ne ke yanke shawarar yin rajista kuma baya bukatar ɗaukar wani mataki ko izini daga ma'aikatar shari'a amurka ko kuma wata cibiyar gwamnati. Tawagar sa ido kan ayyukan yaƙi da annobar COVID-19 ta fada White House ta faɗa jiya Litinin cewa ana kyautata zaton samun izini daga hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka na yi wa ƙananan yara rigakafin pfizer kuma a shirye ake a fara yi wa ƙananan yara tsakanin shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya rigakafi a wannan makon ranar juma'a hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta amurka ta amince da yi wa ƙananan yara rigakafin covid-19 da maganin pfizer yau talata ne kuma ake kyautata hukumar ta cdc za ta amince da maganin rigakafin da za a ba kananan yaran sai dai yayin gabatar da bayanan a fadar white house jami'in gudanarwa jeff zients ya ce fadar white house ta ɗauki makonni tana shiri domin wannan lokacin ya ce kusan makonni biyu da suka shige jami'ai suka tuntubi jihohi domin su yi odar rigakafin da suke bukata sanarwar da hukumar kula da ingancin abincin da magunguna ta amurka ta yi ranar juma'a ta sa fada white house ta fara tura maganin rigakafin kananan yara ga likitocin yara da dakunan sai da magani da cibiyoyin aikin jinya a duk faɗin ƙasar zayens ya ce idan aka sami amincewar cdc za a fara yi wa rukunin farko na kananan yara rigakafi gobe laraba ko kuma nan da karshen wannan mako a halin da ake ciki kuma kafofin watsa labarai na miami sun labarta cewa fitaccen mawaƙin nan John Bon Jovi ya soke shirin wasan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen da ya shirya yi ranar Asabar 'yan mintoci kafin farawa bayan gwaji ya nuna yana ɗauke da cutar COVID-19 wata tashar talabijin ta Miami ta ce kakakin mawakin ya bayyana cewa an sami mawaƙin Bon Jovi da ya kammala samun rigakafin COVID-19 da cutar ne bayan da aka yi masa da tawagarsa gwajin gaggawa kafin su fara wasa kakakin ya kuma ce mawakin yana jin kuzari sai dai ba zai yi wake-waken ba zai tafi gida ya kwanta bon jovi ya shiga sahun masu fadakar da jama'a bara da su sa takunkumi su kuma rika ba da tazara cibiyar nazarin annobar corona ta jami'ar john hopkins ta sanar jiya litinin cewa adadin waɗanda suka rasu da cuta a faɗin duniya ya kai miliyan biyar bayan watanni hudu kadai da adadin ya kai miliyan hudu. Madalla. ba da jimawa ba Grace Alheri Abdu za ta kawo mana karashin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin bayanai na nuni da cewa a Najeriya bijirewa umarnin jagoranci da wasu Fulani suka yi fiye da shekaru 200 da suka gabata shine ya haifar da zaman su cikin jeji har suka nisanta da jama'a. Kuma yanzu abin da ke faruwa na ayyukan 'yan fashin daji asalinsa ya rasa nasaba da abin da ya faru a wancan lokacin. wakilin murya amurka muhammad nasir ya aiko mana da karin bayani tarihi ya nuna cewa bayan da aka kammala jihadin kafa daular usmaniya karkashin jagorancin shehu usmanu dan fodiyo sarkin musulmi muhammadu bello ya yi kokarin kakkafa garuruwa domin hada jama'a wuri daya a zaman wani tanadi na samar da rundunoni na kota kwana inda ya umarci fulani da su dawo cikin gari sai aka samu rabuwar kawunan fulanin zuwa gida uku Dr. Aliyu Usman Tilde wani bafalatani ne mai yawan bincike da rubuce-rubuce akan lamura da dama kuma yanzu kwamishinan ilimi a jihar Bauchi ya bayyana cewa kashi biyu daga cikin fulani ne suka bi umarnin na sarkin musulmi muhammadu bello yayin da kashi na uku ya fandare akwai kuma da suka ki akasarinsu da haka suka ki suka kare shiga dazuzzuka saboda su a wajen su gaskiya su zo su su salwantar da shanunsu su zo suna kiwon dawakai da raƙuma ba abin da suka gada ba ne kuma su koma suna noma wani abubuwa ne wanda su suke ganin cewa suna da martaba fiye da wannan so da haka suka watse suka shiga suka shiga daji suka zauna a cikin dazuzzuka to wannan shi zai gaya maka dalilin da ya sa cikin duk abin da ke faruwa na su kidnapping da su banditry dinnan da zuwa sun kaji asalinsa. Bayanai sun nuna cewa fulanan da suka zaɓi zama cikin daji su ne ke yawon kiwo daga kasa zuwa kasa tun a wancan lokacin amma kuma duk da hakan suna bayar da gagarumar gudunmuwa wajen haɓaka tattalin arziki na lardunan wannan lokacin saboda kuɗaɗen jangali da suke bayarwa. To sai mu muka yi kuskure a 1978 sai aka rushe jangali. wannan rusa jangali shi ne ya kara kawo mana bala'in da muke ciki a yau saboda shi dan adam in ba abin da yake samu daga abu ko da kuwa gwamnati ce in ba abin da take samu daga abu to kuwa ba za ta lura da shi ba daga ranar da aka ce babu jangalin nan sai harka fulani ta fara komawa ba har aka yi watsi da su gaba daya fiye da shekaru ɗari biyu yanzu da kafar daular usmaniya wadda ke da cibiya a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya baya ga rubuce-rubuce da waɗanda suka asasa dolar suka yi haka ma an samu wasu rubuce-rubuce akan cibiyar waɗanda kuma ba za su rasa tasiri ba wajen warware wasu matsaloli musamman irin waɗanda magabatan suka haɗu da su farfesa muktar umar bunza wanda kwamishinan ilimi mai zurfi ne a jihar kebbi a halin yanzu ya ce yana da kyau malaman tarihi su ƙara zakulo wasu bangarori da rubuce-rubucen bayan nan ba su taɓo ba matsalolin da muke fama da su a yanzu na insecurity to idan muka ɗauko yadda sun kai applying na waɗannan abubuwan suka ci nasara mu kuma kaga sai mu yi applying su nan mutane iri ɗaya ne al'umma iri ɗaya ne wuri iri ɗaya ne daidai lokacin da khalifa mujahid mujaddadin na ashirin kuma shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a najeriya muhammadu sa'ad abubakar ke cika shekara goma sha biyar bisa kalifanci a wannan talatar biyu ga watan nuwamba masana na ganin cewa da za a yi cikakken amfani da rubuce-rubucen da magabatan suka yi da ma waɗanda aka yi bayan su da za su iya taimakawa wajen shawo wasu matsaloli da suka addabi al'ummomi a wannan lokacin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Madalla an gaishe ka Muhammad Nasir har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da ƙarshen labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar jiya Litinin matakan da Amurka za ta ɗauka na shawo kan ɗumamar yanayi yayin da shugabannin sama da ƙasashe ɗari na duniya suka haɗu a Glasgow domin halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi. Biden ya ce, Amurka za ta iya cimma gurin da na kafa a wajen taron shugabanni kan yanayi a watan Afrilu da zai rage hayaki mai guba da Amurka ke fitarwa da kashi 50 zuwa 52 cikin 100 fiye da matsayin shekara ta 2005 nan da shekara ta 2030 za mu nuna wa duniya cewa Amurka ba kawai ta dawo kan teburi ba amma za ta jagoranci da zai zama abin koyi. Na san ba haka lamarin yake ba a da. shi ne ya sa na ce gwamnati na tana aiki ba dare ba rana domin nuna ƙudurinmu dangane da yanayi ta wajen magana da kuma ayyukanmu. Waɗannan sababbin gurorin sun haɗa da sabbin ƙudurorin Amurka kan yanayi da za su gina a kan yarjejeniyoyin ƙasashen duniya da ƙaddamar da shirin kashe dala biliyan uku na gudanar da ayyukan shugaban ƙasa na gaggawa da za a tunkari matsalar sauyin yanayi da ya hada da faɗakarwa da samar da kuɗin cima burin rage hayaƙi mai guba nan da shekara ta 2030. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe kotun kolin Amurka ta saurari ƙorafe-ƙorafe jiya litinin kan dokar da jihar Texas ta kafa da ta hana zubar da ciki bayan makonni shida. dokar ta jihar texas da 'yan jam'iyyar republican ke goyon baya ta hana zubar da ciki da zara an iya ganin kwai a ciki da ake iya yi cikin makonni shida da ɗaukar ciki lokacin da mata da dama ba su san ma suna ɗauke da ciki ba dokar ta kuma ba ɗaiɗaikun jama'a dama kai ƙaran mutane da suka taimaka aka zubar da ciki bayan makonni shida ya zama ba jama'an gwamnati ne kaɗai ke da wannan damar ba alkalan sun saurari hujjojin kushewa wannan doka daga gwamnatin joe biden da kuma masu ba da dama zubar da ciki a gashe ki alheri abdu ta hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar ta gabatar da wasu mutane uku da ta ce ta kama ɗauke da keji sama da ɗari na tabar wiwi a wani ƙauyen jihar da magaram haɗe da naira kusan miliyan biyu a hannunsu. Daga birnin Yamai ga wakilin murya Amurka Sulemu Barma da cikakken rahoton. Wani binciken haɗin gwiwar jami'an hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa Okritis da takwarorinsu na reshen hukumar da ke jihar da magaram ne ya bada damar bankaɗo wata babbar ƙungiyar masu safarar miyagun ƙwayoyi a garin Gidimuni na jihar ta da magaram ɗauke da kilogram fiye da ɗari na tabar wiwi wacce ta zo musu daga Legas bayan ta da zango a Kano da garin Malawa kan iyakar Nijar da Najeriya kamar yadda kakakin hukumar 'yan sanda komisar principal Abu Muntari ya bayyana a taron manema labarai da hukumar ta kira masu samugal ɗin ƙwayan nan ma'aikata ne na wani kamfani mai ɗaukar siminti ko kuma sarrafa shi to mutum uku ne an ka kama kuma duka namu ne 'yan gida nijar nauyin ƙwaye misali kilo ɗari da biyu da 'yan ɗigo bai da cika kilo ɗari da uku ba an kama mota ɗaya kuma an kama kuɗi eh, naira ta najeriya miliyan dubu eh, miliyan guda da ɗari bakwai kuma da saura da saluloli ita wannan kwaya daga lagos ne suke ɗauko ta su kawo ta kano cikin waɗannan motoci na ɗaukar siminti da kano sai kuma wasu motoci masu ɗaukar kaya su ne ke ɗauko wannan kwaya sai su shigo da ita a nan gida nijar adamagara hazakwa malawa dannan wannan ƙauye wannan gunduma ta malawa da nan ne kuma wasu masu motuna ke ɗauka wannan ƙwayar kuma sai suna watsa ta cikin sauran ƙauyuka na da kuma ba ma ba da magaran ba eh, ɗaya ba har da sauran ƙauyuka na ban da ba kenan abin ya ɗaya fara ɗauka sabon salo kamar yadda aka saba idan aka yi babbar cafka a yau ma babban lauyan gwamnati wato procureur de la republique da wasu makarrabansa sun ziyarci ofishin hukumar inda aka baje hajar da aka kama da nufin jinjina wa ma'aikata saboda abinda suka kira jan aiki madam mai hadiza na cikin wannan tawaga ta hukumomin shari'a muna yaba musu suna kokari amma abin kuna gani kullun karuwa ɗaya ne yake yanzu mun gane da region kin zandar ita ma tana son ta zama mana hallau wani babban kalubale bisa harkar kwayan nan a yadda muka gane a cikin shi akwai nigeria akwai niger akwai togo akwai benin kuma ba a rasa gane cikin shi da yawa suna wucewa ne ba suna tsaya ba amma kuma tana tsayawa cikin kasar mu saboda ana consumer jamhuriyar nijar da ke tsakiyar kasashen gabar teku da kasashen yankin maghreb na matsayin wani wurin da masu fataucin miyagun kwayoyi ke yada zango a kan hanyar su ta zuwa arewacin afirka da kasashen nahiyar asiya yayin da bayanai ke nunin wannan haramtacciyar sana'a na taka rawa wajen karuwar ayyukan ta'addanci a kasar da makwabtanta wannan yasa hukumomi ke ci gaba da kiran jama'a da bada haɗin kai don ganin an yi nasara a yakin da duniya ta kaddamar da masu safarar miyagun kwayoyi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Be away. da Sulemu mini barma da ya aiko mana da wannan rahoton. An sauraro ka da amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama in ku saurari shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Taro da aka yi na gwamnonin kudu inda suka zauna suka zartar da wayansu shawarwari na cewa ya kamata kowane jam'iyya ta mai da ɗan takarar shugaban ƙasanta kudu. To idan ta mai da ɗan takarar shugaban ta kudu kuma shi yana so ya tsaya kuma shugaban jam'iyya na jihar shi kaga akwai matsala. kotu ta shiga cikin tsaka mai wuya an yi amfani da su an cire oshimale domin shugaban ƙasa shi yasa a cire shi shin yaya za su yi ga secondus kila ba a cire shi a bisa ka'ida ba yaya za su yi su fita daga cikin wannan tsaka mai wuya jama'a barkanku da wannan lokaci barkamu da sake mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc to yau muke kawo muku shiri na gaba na muhawarar da muke tattauna game da rikitan da ke addabar jam'iyyar pdp ta adawa a najeriya to kafin mu gabatar muku abubuwan da za a tattauna a yau bari mu ji na ra'ayoyi ni suna na sale shehu kuma tsohon ministan ayyuka ne na tarayyar najeriya to mu fi sabilillahi mun yi kuskure domin da mun bi allah din allah ya ce duk wanda ya sa hannunsa a rami aka cije shi to in mumini ne kar ya mai da hannunsa cikin wannan ramin to mun ba gwamnatin da take kai yanzu dama daga kalib ɗari dubu da goma sha biyar har zuwa da goma sha tara mu ba mu ga ta canza zani ba ba mu ga wani amfani ba ba mu ga alherinta ba ba mu ga ci gaba ba amma sai muka ki abin da allah ya ce sai muka mai da hannun namu cikin wannan rami kaga duk abin da ya biyo mana baya mu muka yi wa kanmu to daga cikin abubuwan da za mu kawo muku masu yawa da za a tattauna a yau akwai maganar da ke tambayar shin an makara ne da ba za a iya kafa wata sabuwar jam'iyya da za ta mai gurbin apc da pdp ba a najeriya kafin zaɓe na tafi na shekarar 2023 da da a huta da rigingimun da waɗannan jam'iyyu biyu suke fama da su kuma me yasa ba za a iya amfani da jam'iyyun da aka daɗe ma da kafa ba irin su sdp a sake rayar da su ina ko magana karba karba aka kwana ne da ita da kuma tasirinta a zaɓe mai zuwa duk wannan suna cikin batutuwan da injiniya buba galadima da kuma umar sani di kad za su tattauna a muhawarar da nasiru adamu laika ya shirya mana daga abuja bismillah malamai akwai magana da ya yi wacce ya kamata 'yan najeriya su sani ba na son in yi magana a kanta amma dole in yi shine cewa yanzu Yayi latti ai wata sabuwar jam'iyya da za ta yi tasiri da ni da umar ra'ayinmu yakan zo ɗaya a kashi 99 daga cikin ɗari na dukkan abubuwan da muka sa a gaba amma a wannan mun raba hanya mun yi harshen da mu ai jam'iyyar adawa <clears throat> ba ta dogon zango gudun gajeren zango take yi don idan ka fara da wuri masu mulki sai su sassare maka kai su sassare maka gwiwa su kakkaɓe ku shin an manta ne mun kafa cpc kwana shida kafin a rufe karɓan 'yan takara kafin a karɓi 'yan takara na, shiga zaɓuɓɓuka a wata uku da an yi zaɓe na fi sabilillahi mun yi imanin mu muka ci zaɓen aka kwace saboda haka zancen cewa ba za a iya kafa sabuwar jam'iyya ba yanzu ma ya yi wuri in mutum yana son ya kafa sabuwar jam'iyya ya jira sai da apc da pdp sun rugurguje ya bullo da tashi jam'iyya kai a julai ma na shekarar 2022 ana iya kafa sabuwar jam'iyya ta kafa shugaban kasa a yadda waɗannan jam'iyyun biyu suke tafiya suke rashin adalci wa junansu injiniya na duba kamar kana so ma ka nuna tunda waɗannan jam'iyyu biyu kai a ra'ayinka ba za su kai labari ba wato ma'ana akwai masu tunanin kafa wata sabuwar jam'iyya kenan akwai wasu yan pdp da suka da wani mataki injiniya wanda kowa ya sani irin su farfesa jeri gana irin su rufai ahmad alkali irin su shehu gaban na bauchi suka koma jam'iyyar sdp wacce dama tana nan tun zamanin sojoji ma me yasa dole sai wata sabuwar jam'iyya ce za ta iya amfani ga sauran jam'iyyu da ake da su to ya danganci wa ya kafa jam'iyyar ah da muka kafa jam'iyya da muke zaton muna da goyon baya da general buhari ba mai tasiri ba ba kwace kai baka san amana kwace ba a jihohi da yawa security report ma da aka nuna a zamanin apc za ta iya kafa abin nan gwamnoni guda goma sha bakwai a najeriya mu muka yi sake mu muka yi laifi mu muka yi danniya mu ne ba mu yi wa kanmu adalci ba aka caccanja 'ya'yan takara domin san kai da biyan bukatan waɗansu mutane shi yasa muka faɗi to inda muka yi muka faɗi nan wannan darasi shine zai samu wayannan jam'iyyu guda biyu ga baki ɗayansu in aka samu jam'iyyar da za ta yi wa al'umma adalci su zaɓi waɗanda suke so in shi aka sa a gaba me zai hana a yi nasara ni babban abin da ya dame ni shin inec ɗin najeriya tana da ƙarfin gwiwan da za ta iya yin zaɓe na gaskiya shin sashin shari'a na najeriya suna iya samun ƙarfin gwiwan da za su tsaya da kafarsu su yi abin da allah ya ce a yi adalci a yi in za a samu wannan kada ma waɗannan jam'iyyu guda biyu ba kaman kwatan goruba ba bane hannun kuturu Eh, umar sani yi mana wannan magana a kan 'yan takara ita jam'iyyar pdp ta ta kawo wannan tsari na karba-karba eh, tabbas ina jin cikin abubuwan da ya jawo wa wuce secondaries matsala watakila akwai wannan tsari na mulkin karba-karba akwai waɗanda suka ce min saboda yana mara wani ɗan takara baya ne daga yankin arewa shi yasa masu son tsayawa daga kudu suka ce gara ma dai ya tafi a sa wani wanda zai ba su damar da suke so. E to, ka san akwai zarge-zarge da yawa. Na farko akwai zargin cewa wuce secondos in ka duba a cikin kamfanin intels wanda alhaji atiku abubakar yake da ita wuce secondos director ne a ciki nominal director so so ana ganin kamar shi mutumin atiku ne kuma ana ganin kamar yana goyon bayan atiku to amma shi uche secondos a irin jawabin da na yi da shi ya ce shi yana goyon bayan gaskiya ne shi ya sa a wancan zaben da aka yi a rivers ya ce a yi gaskiya a yi kuma a idon mutane kowa ya gani kuma an yi zaɓe na gaskiya kowa ya gani kuma kowa ya fita da ya yarda da cewa lallai alhaji atiku abubakar ya ci zaben nan ba murɗewa aka yi ko kuma ba wani munamuna aka yi ba to wannan abu yana cikin abubuwan da ya jawo rigima tsakanin gwamnan jihar rivers da shi uce sekondo domin uce sekondo ya so a yi munamuna shi wuke ya so a yi munamuna tambole shi ne shi kuma ya kiyata ya ce a yi gaskiya kowa ya gani saboda haka shugabanci in ana son a yi gaskiya ne a jam'iyyar pdp ba za mu ɗauki ba za a yi gabaki ɗaya a yi mata sayan goro ba a ce duk abin da ya faru a apc sai ya faru a pdp saboda najeriya gabaki daya ne a kowane jam'iyya tana da irin nata tsari a jam'iyyar pdp farko wanda ma bari ka ji ma abin murna da aka tashi jam'iyyar pdp farkon zaben ba ɗan arewa da ya tsaya takara duka daga olufalaye sai obasanjo su suka tsaya takara in fact wanda ya ci zaɓe a jam'iyyar ampp a lokacin ogunna ya unu na wannan na wanda yake minista ƙarƙashin buhari shi ne ci amma aka zo aka zauna da shi aka yi ampp ad alliance aka ɗauko olufalaye da umaru shinkafi sannan aka ɗauko obasanjo da atiku suka tsaya aka yi wannan takara allah ya ba obasanjo sa'a ya zo alif uku ya tsaya tare da buhari a wannan takaran ya sa jam'iyyar pdp ta fara samun rashin nasara domin an hada abin da bai dace ba da wanda ya dace don mutanen arewa tun ga nasu sannan ba za su je su zaɓi obasanjo ba saboda haka sai jam'iyyar ta fara sauka amma a 2007 da aka hada buhari da yar aduwa duk abin da buhari yake ji da shi yar aduwa yana da shi in gaskiya ne yana da shi in asali ne yana da shi idan eh, rashin zalunci ne yana da shi ko ma in addini ne ma shi ma yana da shi saboda haka kaga wannan zaben ya yi zafi da sauransu to amma da aka zo kuma aka samu da goodluck allah ya ba goodluck sa'a a wannan dubu kaga an yi jefe-jefe don ba a yarda da cewa lallai ji goodluck ya ci zaben ba shi yasa a 2015 dubu biyu aka dai san yadda aka yi allah ya ba buhari nasara ya ɗane mulki abin da ya sa na yi magana da na yi maganan cewa ya yi latti alhaji buba galadima shi ne ciyaman na cpc na najeriya gabaki ɗaya a lokacin kuma ya san cewa ba ƙarfin cpc ba ne ta ba wannan jam'iyya ƙarfinsu ne akwai mutanen da yan najeriya suka kalla suka ga suna wani jam'iyya za su bi lokacin su suna nan a jam'iyya da shi da su janar buhari da sauransu kuma 'yan najeriya musamman ma 'yan arewa sun yarda da wannan wa'annan mutane to ya ina irin wa'annan mutanen yanzu da za su fito a ce wai har an yarda da su a ce ayar za a bi su domin an gwada ne duk wani wanda yake siyasa a najeriya yanzu ya shiga wata jam'iyya an gwada shi ya ko ya saboda haka abin yana da tsaka mai wahala ne mai abu ne mai abu nan saboda haka irin kamar su misali atiku wanda shi ya yi ta nema bai samu ba watakila shi ma zai fada cikin irin rigar janar buhari ya nema ya nema sai kuma allah ya bashi to a gaishe ku malamai sai rana a cewa allah ya kai mu za mu dawo mu duba 'yan takarar da ake jin za su tsaya wa pdp a zaben shekarar 2023 da kuma damar da kowannensu yake da ita sannan kuma gaskiya ne da wasu suke cewa kashi fiye da casa'in na dukkan ministoci da manyan mukarraban gwamnatin buhari yan pdp ne ba yan apc ba asalinsu sannan ko meye tasirin ficewar wasu daga cikin gononin pdp da suka koma apc akan zaɓe mai zuwa duk wannan suna cikin abubuwan da muke so mu duba a shirinmu na tafi idan allah ya kaimu rana wato muna fatar za ku kasance tare da mu yanzu ka muna godiya ga shi injina buba galadima da kuma shi umar sani deka da kuma musamman shi wakilin namu nasir da hikaya wanda ya shirya mana wannan tattaunawa ko muhawara a can ofishinmu na abuja ya aiko mana ita a madadin su duka Ali Mustapha Sokoto ne ke fatan mun baku lami lafiya. To madalla an gaishe ka Aliyu Mustapha yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da labarai a takaice. jami'an amurka sun tabbatar da cewa wata kungiya da aka kafa mai tsayayya da mulkin afghanistan ta yi rajista da ma'aikatar shari'a ta amurka domin gudanar da ayyukan tuntuɓa da suka shafi harkokin siyasar ƙasar afghanistan daga amurka Wannan tabbacin na zuwa ne biyo bayan bayanin da kungiyar da ake kira kungiyar nuna wa Taliban turjiya ta ƙasa ko kuma NRF a takaice ta bayar da cewa ta sami izinin buɗe ofishinta a Amurka. Tawagar sa ido kan ayyukan yaƙi da annobar COVID-19 ta fada White House ta faɗa jiya Litinin cewa ana kyautata zaton samun izini daga hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka na yi wa ƙananan yara rigakafin Pfizer. kuma a shirye ake a fara yi wa kananan yara tsakanin shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya rigakafi a wannan makon. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yero da na haɗa shirin da kuma gabatar ake maku fatan alkhairi huta lafiya ma'assalam. aujourd'hui.